wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canje madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. A wannan makon shirin ya sake yada zango a Faransa don kawo muku hira ta bayan fage da muryar Amurka ta yi da wasu Hausawa da aka yi wa naɗin sarautar gargajiya a makonnin da suka gabata a babbar fadar sarkin Hausawan Turai da ke birnin Paris. Waɗannan wakilan na da burin ganin sun inganta rayuwar Hausawa akwai hausawanmu da suka shigo wannan ƙasa waɗanda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan ƙasa ta italy ba to sukan samu matsala ita ƙasar har ta ce su fita masu ban mata ƙasarta. mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya shi bature ba abin burgewa bane don ka kwaikwaye shi ka zo da al'adar ka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai ki ga abin ya burge shi amma mu fatanmu muna son mu inganta masarautu duk inda ake ya zamana an ba mata daman maki da su ma za a dama da su. A gaba kaɗan za a ji tasirin waɗannan sabbin naɗe-naɗen da yadda suka shirya yaɗa al'adun Hausa a duk faɗin Turai musamman batun nuna duniya al'adu kamar hawa da za a ke gudanarwa. a duk lokacin bukukuwan da ake yin sa a ƙasar Hausa. A biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba. sunana Aminu adam ni dan najeriya ne na fito daga jihar kano karamar hukumar dala amma yanzu ina da zama a nan kasar italy sannan sarautar da aka mani an min sarautar dan galadiman hausawan turai hakimin italy ma'ana wanda zai wakilci hausawa mazauna italy sunana hawa yusuf fantuwa sannan kuma ni ce kakakin masarautar hausawan turai din gaba daya sunana hassan baita ubawaru kuma ni mazaunin najeriya ne jihar kano sai dai ina shiga turai wanda a nan ne na haɗa mai martaba sarki ya nuna sha'awar ya bani wannan sarauta ta ma'ajin hausawan turai to waɗanda sarkin hausawan turai mai martaba alhaji siraja jan kaɗa labo ya karrama da sarautar gargajiya kenan a fadarsa da ke birnin paris Akwai dai Hausawa da dama da ke rayuwarsa a Turai ba tare da masaniya a game da masarautar Hausawan da ke Paris ba, sai dai masarautar ta ci gaba da ƙoƙari don ganin ta gano su ta kuma janyo su jiki tare da miƙa taimakonta a duk lokacin da buƙatar yin hakan ta taso. Duk da cewa tsarinta ya sha bamban da nama na ƙasar Hausa, wannan ya sa na soma da tambayar ɗan galadiman Hausawan Turan a game da sarautar tasa da kuma yadda ya shirya amfani da ita wajen kawo sauyi da aka jima ana son gani. Akwai hausawanmu da suka shigo wannan ƙasa wa'inda ba su san dokoki ko tsare-tsaren ita wannan ƙasa ta Italy ba. To sukan samu matsala ita ƙasar har ta ce su fita masu su ban mata ƙasarta. To lokacin nan kin ga wasu ba su san ina za su je ba to amma an muka yi ƙoƙari muka haɗu da su ko kuma suka yi ƙoƙari suka samu kwantata namu suka kira mu kaman suka gaya mana to mukan yi kokari mu nema musu wata hanya da za ta zo musu cikin sauƙi ko kuma mu ce musu muna da mutanenmu da za mu iya tura su irin su jamani irin su ita ƙasar faransa mukan kirawo mai martaba mu gaya masa ga wani ɗan uwanmu ko akwai damar da za a taimake shi to kin ga za a iya cewa ya tafi can a nema masa wani daman domin ya ci gaba da rayuwansa. Haka yake, to a yayin da harshen Hausa ke ci gaba da bunƙasa a sassan duniya, ma'ajin Hausawan Turan na ganin da wannan naɗin faɗuwa ce ta zo daidai da zama. Don kuwa sun jima suna neman damar da za su kwaɗaita duniya al'adun Hausawa tare da sauya tunanin wasu Hausawan da a maimakon su yi alfahari da al'adunsu ke kunya da ma ɓoye al'adunsu a turan. Akwai shiri da masarauta take gaba ɗaya ta baje kolin al'adun hausawa a ƙasashen turai gaba ɗaya. Muna da hakimai kusan guda 35 a Europe gaba ɗaya. Saboda haka akwai shiri da zami a Faransa wanda zami baje kolin al'adunmu na Hausa wanda zai zaburar da hausawa mazauna turai cewa su daina ɓoye kansu su daina ɓoye al'adarsu tun daga gurin saka kaya da gurin ma'amala da riko da gaskiya da riko da amana ma'ana al'adunmu na hausa masu kyau tun daga halayyarmu da kuma kayanmu da kuma abubuwanmu na al'ada irin na lokacin hawan sallah da wasu abubuwa to muna so mu fito da su bayyana su a kasashen turai sannan muna so duk lokacin da yake da alaka da wani abu da ake yin sa a gida ma'ana a kasashen hausawa kamar hawan sallah da ire-iren su to muna so a wannan lokacin mu ringa aiwatar da irin wa'annan abubuwa a kasashen turai don haka daga cin ayyukan da muke a yanzu shine muna nuna al'adunmu tun daga kan suturanmu kayan sakawanmu da rawani da takalmi da shauransu muna so mu yada wannan al'ada a ƙasashen turai gaba ɗaya kin ga wannan fitar da muka yi ma mun je belgium mun je new zealand mun je germany da dai shauran ƙasashe duk na turai da kuma kayanmu na hausawa da babbar riga duk da su muka shiga wanda hakan ya jawo turawa sun zo sun ɗau hotuna da mu suna ta taya mu murna abu ne wanda na alfahari saboda muna so mu daɗa wayarwa da mutanen mu kai mu daina kyamar al'adunmu na gargajiya shi ba Ture ba abin burgewa bane don ka kwaikwaye shi ka zo da al'adar ka shine zai ga ya san wani abu da bai sani ba sai ki ga abin ya burge shi to mata kamar yadda aka ji a farkon shirin su ma ba a sa a baya ba ta la'akari da yadda zamantakewar turai ta sha bamban da ta kasar hausa hajiya Hauwa, kakakin masarautar hausawan turan ta ce duk da cewa suna koyi da al'adun masarautun hausa wato na gida amma akwai irin tasu gudunmawar da za su bayar don ganin al'adunsu sun ci gaba da yin tasiri. martaba sarkin hausawan turai ya ba mata da yawa sarauta a cikin turai waɗanda suka bambanta da sarautun da mata suke samu a ƙasar hausa kuma kin ga babu yadda za a yi su ƙasar hausa da ke ƙasashenmu inda muka fito su koyi da mu mu ne muke koyi da su amma mu fatanmu muna son mu inganta masarautu duk inda ake ya zamana an ba mata damammaki da su ma za a dama da su inda mata za su kawo shawarwari mata za su kawo gyara saboda a ƙasar turai mafi akasarin lokuta da yawa za ki iske mace ita ce take rike da gida sannan dokokin ƙasa ƙasashen turan sun ba mace ƙarfi sosai to shi yasa muka samu muka samu shiga cikin wannan masarautu saboda mu ma mu ba da tamu gudunmuwa to kuma game da taimakon da za a samu ba wani abu wanda ya fi muhimmanci kama ci gaba saboda duk inda ka samu mace za ka same ta tana da cikakken tunanin da za ta kawo ci gaba. To kamar yadda watakila aka sani, Hausa da dama kamar sauran 'yanci rani da rikici ko talauci ya tilasta barin kasashensu na asali suna cin karo da manyan matsaloli musamman waɗanda ke ƙasar Italiya, ƙasar da ta kasance tamkar tungar 'yan gudun hijira. Ɗan galadiman Hausa Turai. ya yi bayanin yadda zai tunkari wannan matsalar. Muna roƙo ita gwamnatin Najeriya da ta shigo cikin wannan masarautar domin a sami damar da za a taimaka wa al'umma musamman matasanmu da suke a najeriya saboda yanayi da ake ciki akwai ayyuka akwai damammaku a nan da yawa amma in gwamnati ta shigo cikin wannan lamarin to insha Allahu za a samu damar da za a taimaki matasa duk da yanzu ma wannan masarauta tana yin iyana ta kokarin amma yana da kyau a ce gwamnati ta shigo ciki domin a samu damar da za a taimaka wa mutane fiye da yace ake yi yanzu. Madalla Tuma sauraron mu da haka ne muka kawo ƙarshen shirin na Allah ɗaya gare bamban. A madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya.